الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شاهدوا يوم قوة رمضان شكرا دمودة لكؤود أربعين دهود ما يهجر من زن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دقبك زوا زوى مدينة kuma a cikin baka yau ranar biyar ne ga watan afrilu shekara ta 2023 ina tambayoyi mu alaikun salam wa rahmatullahi Thank you. kalmar aƙida gwari-gwari na nufin kudiri an ɗauko aƙida daga aƙadu an baki kafin da kuma dalil wato aƙadu shi ne kudurta wani abu duk abin da zuciya ta cafke shi ta kudurta shi to sunan shi aƙida to ita kuma aƙida iri yau ce akwai abin da zuciya ta kudurce shi tana son ta kai gare shi kuma amma ba kyau misali wanda a zuciya ya kudurta cewa in bai yi aure a gari kaza ba ba zai talauci kaga wannan akida ce mara kyau tunda ya shigar da canfi misali a ce annabiwa ne ɗan Allah ne ko Allah ne kai shi kaga akida ce misali ko a ce a kowane shehi da in ka gan shi kawai duk sallama an yafe maka cikin musulmi akwai masu lalacewa din wani ana kinta aqida fasida mummuna amma ka kudurta cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa ba wani bayan shi ka kudurta wannan aqida ce kowannen mu nan azumin nan da yake yi ai aqida ce saboda ka kudurta a zuci Allah ne ce in yi azumin nan ko gane ba aqida ce haka idan aka ce aqida abin da yasa kullum ake magana domin sai aqida ta fara zama tukun ibada ke zuwa Wa ke magana silin baka da foundation kuwa sai kai harsashi kai DDC sannan kai magana za ka yi lintar sun so aqida haka ce shi yasa kai asali tauhidi shi ne farkon abin da za a fara gaya maka kafin komai lokacin da annabi sallallahu alaihi ya aiki mu'azu zuwa yaman ta ce ya mu'az za ka tafi yaman <clears throat> su ma ba suna karatu farko ka fara kiransu zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah wa annan Muhammad sai kaga akida ke kuduri mai kyau ya cikin mana akida mun kudurta cewa wato akwai rayuwa bayan mutuwan akwai mala'iku da suke rubutu kan duk abin da muka yi ba gansu ba amma ka kudurta a zuci mun kudurta akwai aljanna za mu shige ta da yardan Allah cikin ramarsa aqida ce akwai wuta Allah ya kashe mu da ita amma mai da tana nan Allah tana mu da ita wannan shine yani ka ta abinda Allah ce sai ya zauna a zuciyarku kafin ibada ta tabbata ina mutum zai azumi tare da mu amma Allah ya gani a zuci bai kudurta Allah ne ce ai ba ya sha wahalan banza ne kawai na fata an gane ko a ci wannan shi ake ce da shi a aqida akwai aqida sahiha akwai aqida fasida aqida mai kyau da aqida mara kyau akan ce aqida ahlus sunnah jama'a ahlus sunnah suna da aqida misali sahabbai sun bi kowaɗanne mutane daraja baya ga annabawa daga aqida misali ahlus sunna sun kudurta cewa imani yana karuwa yana ruwa kaga aqida ahlus sunna suna da ake da cewa za a ga Allah ran lahira sabanin mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba kaga akida ce misali a akidar ahlus suna akwai sirati da za a bi ta kai wa in minkum illa wari fa kana ala sunna ala bika wadan wa in minkum illa wari waridu kana ala rabbika hatman maqdiya kaga akida ce wannan <clears throat> yana daga cikin akida ahlus cewa akwai ruwan alkausar na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan misalai ke na baka na akida da ma'anarsa bayani daki daki ila ta an je makaranta ka sa tun daga farko har ƙarshe da zan karatun ya ƙara bayyana gare ka wallahu alam Thank you. sadiq sadawa sai ka yi haƙuri ko kuwa uwa fa da kai da kaya suka ce mallakan wabil walidai ne wasa ce amma sai dai su kuma iyaye bai kamata su yi abin da zai ba 'ya'yansu wahalar kau da kai ba malamanmu suna cewa idan kana son a yi maka da'a to ka yi umarni da abin da za a iya sai ka ce da ɗanka je ka ɗauko min goron dutse in ba ka ba na tsine ba su kaga kai ma ka san ba zai yi ba kai ba ma wannan ba je ka ce rigar ne ka ɗauko ka kawo min suka ce turi turidu an tuta'a bai ma yustata'a wa in kana son ai ka ɗa'a fa to ka yi umarni da abin da za iya abin da nake cewa kayan nan na dan uwanka ne na fahimce ta da kyau ko yawa na shi ne amma mahaifiya ta ce sai dama dan uwanka ce ma ina so to ya kamata ita ma ta kalli bukatar shi ai domin sai ce mama kila kin karkata zuwa ga wani kenan kin murwa ne ko kuwa to suke mata bayani mama aikin jikin jikin jiki wallahi ina son abu ne ta ce na sani amma na san halin dan uwanka ne sai fi shi da kai dan Allah yi haƙuri kai min a kawai ta ga an fito ta hanyar da kai ka zai kwanta an gane to ba ta yi haka ba ta ce na ɗauka na sai da mai to ba ta kyauta a nan ba tare da ke ba za ka ce mata ba kyauta na uwa ce sannan kuma ta ce kuma na kashe ba to malam in ba ka yi zuciya na yi ba fa sai ka ji an fara gungoni a fara zunzura baki ne ya za a yi mana haka to da haka da Allah iyaye ku san mahallinku bai kamata ku wuce har ku taimaka ma 'ya'yanku wajen yi muku rashin da'a amma me matsayin abin da ta yi eh abin da ta yi tana da iko ne za ta iya tasarrufi da kayan ɗanta abin da muke cewa kawai sai a kiyaye ne an gane ina fata Allah ba ka haƙuri kai masa ɗa'a a cikin haddin abin da shari'a ta ce amma ya kamata manya su sa baki misali ya ce to mama abin nan fa ya kamata a duba a kiyaye saboda a kore gaba zuciya ba ta da kashi musamman a zamanin nan yau akwai yaron da ya kira ya kar makalla wallahi uba yana gaya mini babana ne na ɗauki falare kuma sai ce in bashi ni yake tambaya in bashi fatawa ni zuwa kenan ba ai cewa ya ɗauki kuɗi na in bashi ni ce amma kai ko ba ɗan arziki ba ne wa ya haife ka shi wa ya sa ka a makaranta shi <laughs> wa ya maka hidimar ita ɗanta shi kan shi karatun wane ne in albashin a tashin barci ka bashi shi ne kake aka fata wance kaka bashi kenan amma kai na gaya masa abin da na gaya mai manufa ta magana ta ne ciwo tare da shi uban kuma kila kamar da na faɗa ya kamar kwata amma in na ce ba ni ba shi ka bashi. amma muna ƙara jirgawa iyaye kar ku ringa umartan 'ya'yanku da wani abin da kuka san da wahala musamman 'ya'yan zamani ba sun manta. amma da ɗan zamani da ɗan da duk cewa ya su Allah da ya so Allah ce a yi ɗa'a wannan shi ne tsokashi na akan wannan matsala Allah kuma ya ce muke. babu laifi in har kana da dama ka bibi hikima yanzu misali barin tambaye ka ita ce hikimar azumin ramadan wannan kishi wannan yunwa me hikimar yi la'allakum madalla Allah ce domin za ku samu jin tsoron Allah kenan hikimar ta fito me hikimar wanke fuska a lala yasa ba za ka wanke kiyar ka ba sai fuska na'am nan ba ka bukatar ka ce ga dalili babban hikima Allah ya umarce ni da na yi nan ba ji ko saboda haka abin da ke da dalili na hikima za ka iya gane shi na fata an Allah ta'ala na ce ya yi wallazi na amano in tattakun maha ya ji'an lakun furkanan wa yi kyaftir an kun sayi atikun yarfi lakun wallahu da fal'azai can cikin suratu a misali al'afa in kun ji tsoron Allah to ga hikima Allah zai ba ku mafita daga kowace matsala shi hikimar tafawa mafita wa man yattaqillaha allah wa min amri yusra me hikimar cin abinci gusar da yiwa. me amfanin bacci a ah, ka samu hutu mana waje Allah na ba da komai da ka sani da hikima to akwai abin da kuma kai baka san hikima ba hikimar a lokacin kawai tun da Allah ya bada umarni magana ta tare yanzu tambayi kanka jaririn da aka haife shi a yau sai kuma ka gan shi malam kwana biyu yana fama da ciwo mai tsananin gari sai ka ce wannan da bai taba alhaki ne hikimar haka me kayan ne abin shi ka yi sakatanka ne mutum ne da kira ke samun abin da zai ci kakar ya samu kudin ragon layya ya yi daure wani yin sace mai ya kashe to su. sai kace Allah ya sa ya ka a'udhu billah sai ka sai ka sallama hukuncin ubangiji a takaice idan nasi ya zo da hikima ciki shikenan yubayyinu Allahu lakum an tadillu ashe bayanin da Allah ke danka a bace amma akwai lokacin da in kace kana neman hikima sai ka fada cikin malaka misali yanzu Allah shi kadai ne yanzu duk mutanen duniyar nan Allah kwaya ɗaya da mu da shanmu kowa zuwa ga shi kuma baya ɗaya a to ka shiga rami kana son ka mai da hankalinka mai zanin gane wannan hikima ya fi karfin hankalinka wannan ba hmm? mai hikimar da ka sa idan da za ka gogi fatarka hannunka ƙirƙirin da ke jikinka baya gushewa sama da inda za ka sa farce farce ya fi daɗi ne hikima saboda haka idan abu ya zo in an gaya maka ga dalili shi ke in babu dalili a ganin ka a fili to nan ubangiji shi ne dalili tambaya ta gaba ya eh, halas Allah ya mu da bukatun mu gaba daya za mu tashi jiya na yi bayanin da na fahimci na ɗan yi kuskure ciki lokacin da nake bayanin <clears throat> wato na ce ta ba balewa 1962 kaza kaza har na ambaci wani shugaba na soja ko da shigar da najeriya oic to ba 82 ba ne 86 shi ne gyara da kawai zai ambaci shekaru ɗin zan ƙara ci gaban shala. kuma sun za mu tashi aya ta 38. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء aya kenan ta talatin da takwas da kuma ta talatin da tara a cikin wannan sura ta biyar suratul ma'ida Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'a bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim da barawo shine wasariqu da kuma barawniya kaga na arrabe su to sai wasu suka ambaci wata hikima da aka zo magana zina sai aka ce azaniyatu wa zani amma wajen sata sai aka fara da nan annabin shine goga din yana da karfin zuciya ka duba wanda zai fara tinkarar kai mutane kai hari ya mace ba ta da nan karfin zuciya amma wajen yanga da kwarkwasa da yin dafara da wani yauki da jan hankalin mutane sai aka ambaci mace ita ce asalin tana in ta yi ado shi yasa aka fara aka ce mai wazaniyatu azaniyatu amma wajen sata ka ce wasani kuma qur'ani da fata an gane ko da barawo da barauniya faqta'u ku yanki hannayen hannayensu biyu hmm jaza'an ai sakamako ne kasa ba saboda abin da suka sirfan da saboda abin da suka aikata ba da su aka yi ba kuma suka ne kuwa yawa nakalan a matsayin narko shi ne nakal punishment ne min Allah daga wasu ba Allah wallahu shi kuma Allah azizun buwaye ne hakim mai hikima to anan an mace barawo farko tukun ka taɓa ganin barawo ba tare da fata ba abu ne uku in kai magana barawo akwai mai sata ɗin akwai abin da aka sato akwai ita kanta sata ɗin to mai ce sata suka ce mika hannu kan abin da ba mallakar ka ba ne kuma kai ba a baka izinin taɓawa ba a wurin da yake ba ka ne ba ka mene ne ba ka wanda yake ba mahallin ka bane misali gidan wani ba ka ne gare ka mene ne ba ka kamar ka ce ainihin wuri ne wanda yake ba naka ba shi ne ba ka ofishin da ba naka ba ma'ana ba a takawa shi ne ma'anan ba ka shi ne shi mallakiya kira aljihun wani ba ta ka ne gare ka ma'ana ba hurumin ka bane to sai mutum ya samu karfin hali ya kai hannun shi inda yake ba na shi ba wannan mutum shi ake ce da shi barawo kuma abin da yi ana kiran shi ne tsada to ko mutum yin wata koro shi ya kwan uku bai ci abinci ba sai ya ɗauki abin da yake ba na shi ba na abinci ya ce ya koshi sai mu ce ya yi sata amma ba za a yi hukunci ko kuwa da yana da na larura ce amma inda zai je misali inda ake sai da abinci a restaurant ya ce azubomin abinci a zuba mai kuma yana karewa ya kaɗa riga ya ce to mu yi haƙuri wallahi yunwa ce kwana uku wannan ba sata ba ne in ya tabbata yunwa ce ta koro shi za mu hukunci inda al'amarinsa zai lalace in yi ce a ba shi abinci da nama da man shanu to wannan baban yi wasu bane dole a hukunta shi a ce in dan ta tuwo ne ba ka bukata zai da man shanu da nama tun kwaɗayi kake so kai to menene hukuncin mutumin da za a ba shi ofis na gwamnati na'am ya dinga kamfatar arzikin ya azurta kan shi dare ɗaya shi wannan lamarin shi ma ya wuce na sata. bayan sata ne kuma akwai cin amanar amana da aka ba shi hatsari ne babba kwarai da gaske shi sa in ka koma tarihin magabata suna dardar da sha'anin dukiyoyi na hukuma sayyidina umar dan al-khattab Allah ya kara mai yarda matar shi ta ce ya sarkin musulmi na tashi daga rashin lafiya ina bukatar roman in ci yana ba sarki musulmi ina na kudin roman ana da shi kamar matar ka ce tana bukatar abu ka ce ban da kudin abu shi ne fa cnc commander in chief a lokacin ba shi da kudin roman la ilaha illallah to da haka ya ne Allah ya ce da barawo da barauniya ku yanke hannayen to kenan kalmar hannu in aka ce hannu sai a fahimtar ka a hausa ina ne hannu na'am so kun gani idan kuka ce wuyan hannu wannan bayanan ku kuma shine daidai kun gane amma idan aka saki kalmar hannu kuma nan bai shigo ba nan ya shigo kuma ka ce hannu kawai sai ka ce gaba gaba amma tun daga nan har zuwa dantse yana amsa suna nan sai ka ce nan dantse ne nan kuma kusassarin dantse ko gwiwar hannu nan kuma sangali nan kuma yanayi, amma to amma shari'a sai ta haddade in ka yanke hannu barawo ne nan ake yankewa wanda da ɓarawo da ɓarauniya ku yanke hannayensu su biyu sakamako kan abin da suka aikata yanzu misali tun da kuka taso muka taso ka taɓa jin an yanke hannun ɓarawo a ƙasar hausa na madalla kuma wannan sun kuce azamfara azamfara an yi wannan abu sun tunatar da mu shari'ar allah a wannan lokacin kuma lokacin da mutumin ne ya sata Allahu akbar ya ka samu fasikai masu kiran kansu lauyoyi fasikai munafukai masu kiran kansu lauyoyi cikin dan adam suka je su yi masa zuga za mu kare kai shi hannunku ne wannan ina guso ne a labari aka bani kuma daga Ya ce tun da ubangiji na haka yake so a ji ainiya mutum kuma yake mishi jawab a musu ƙasa abuwa tabbas amma lokacin da ɗaya aka samu da ta yi zina kaga wasu munafukin ne suka zo kuna kira kanku wai lauyoyi na yancin ɗan adam ko a gaya wa Allah yancin ɗan adam ya mata tsaya mutumin nan ya ƙi ya ce hannun aina wani ba na ku bane in dai har hukunci na na san nai sakan nai to a ji a yanke hannu an yi ta yana da surutu cewa shari'ar musulunci kaza kaza kaza this is kaza kaza kaza against natural justice this is repugnant law repugnant duk lawyer da ya faɗa wannan magana wallahi bai rida yo boko hauka ne ka je ka koyo boko ka ka musuluntar da boko idan lord denin ya ce kaza a manzon sunan lawyer wani ne lord denin sai lord denin in said and who is lord denin ka karanta economic david ricardo ya ce kaza ko adam smith a cikin web of nation kuma sai da dasu ce sigmund freud ya faɗa a cikin psychology sai mai francis fuka ya maka ce kaza kaza kaza sai mai to mu da muke da littafin da sun zafi saboda ka ya jama'a wannan mutumin shi hannu ne nauna sun hausa mu ta ce nauna wallahi aka yanke hannu sunan shi ne kwanta ne amma lafi da jirgin sau sun tabbatar da ƙwarai don gebe Allah mai albarka kuma wannan hukunci yanke hannu hatta a cikin bayan zuwa akwai a cikin gafin mace amma suna yi Allah ce wa dolau ta kuruna kama kafaru fata kuruna tawa inda suka kafirce sau su ku kafirce to sai mutum ce karanta lauyoyi shi lauya da yancin dan adam su zo su yi uwa su yi makarbiya saboda kasashen yahudawa na ziga su kuma yanzu ce da kashi yana sallah munafiki kenan akalla kuma ba za ka yi ba a kun ta fito ka ce kana kare haddi na ubangiji ka ce kare baka da ayi karshe dai za ka mutu kuma kai ma Allah to sai dai abin da ke faruwa ke ibrahim dan adahama wani fitaccen malami ne wata ran yana tafiya ina jin ko a basra ne ko a kufa sai mutane suka ce ga imam sai suka yi sauri suka je wurin shi suka ce ga fatima malam wannan namun magana fiye da shekara 600 da suka wuce suka ce muna roƙon Allah amma kamar Allah baya amsa mana sai ce kai bayan Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni ne lakum roƙin na amsa muku kuje to in har kun fahimci Allah baya amsa muku to kuna da ƙazanta guda goma ne suka taru a kan ku da haka ne addu'a ku ba ta sauko ce kazanta ku ta farko kun ce kun yi imani da Allah amma ba ku ba shi haƙƙi Allah na hakuri na biyu kun ce kuna son annabi Muhammad amma kun yi baran-baran da sun da shi ba kwa min son shi? cutar ku ta biyu ce na uku kuna karanta qur'ani amma ba shi bane tsarin mulkin ku to an zo wurin na faɗi irin wannan magana kusan bara ko wasu lokuta ana wuri har na ba da misali yanzu inda za a zo a yi musabakar qur'ani a kano duk najeriya ta haɗu ɗaya daga cikin 'yan musabaka ya karanta wani aya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa ma na kalam min Allah wallahu azizun hakim da barawo da barawo da kwaikin a taron da ake yin wannan sai wani kwance-kwance ya fata a holden za a yanke mai hannu ya kai mawa to Allah ga ƙur'ani muka karanta kuma ga hukuncin ƙur'ani kuma mu yi baran-baran da shi kai kai maɗan sanda kai ba ka san ƙur'ani ake karanta ba to ai shi Allah cewa ya kanin hannun barawa ai yiwuwa ne ni da nake magana ba zan iya ba daban da hukunci a nuna yahudancin ya kai addinin ake son aje shi gefe kar a wata da shi na'am amma da zamfara suke wannan lokacin a wannan lokacin kuma aka yi din sun kamanta tarihi ne suke breaking record kuma bai kamata wannan abun kuma ta da shi ko da an yi kuskure ai ga mun kuskure ba suna kama ne ce kun ce ƙur'ani kun yi imani kuna haddace shi ba shi bane tsarin musulmi kuma gaskiya ne na uku na hudu ya ce kun san mutuwa gaskiya ce amma ba ku shirya mata ba na biyar ya ce kuna cin arzikin allah amma ba ku gode na shida kun san aljanna gaskiya ce ba ku neman ta haika na bakwai kun san wuta gaskiya ce amma ba kwa guje mata sajjika na takwas kun san shedan makiyinku ne amma kuna bai mai na tara sai ku shagala da aibin mutane ku manci aibin kanku na goma kullum kuna bin na gawaki amma ba kwa wa'azu goma na yi to kaga ciki ai akwai maganar misali kun san ƙur'ani littafin Allah ne amma ba shi mana yake muku jagoranci a rayuwa jaza'an bima kasaba kalan min Allah wallahu azizun hakim Allah shine azizu mabuwayi hakimu gwani faman ba amma duk wanda ya tuba min ba'di zulmihi bayan zaluncin da yayi domin yin sata zalunci duk ba abu ne naka ba in ya tuba wa asla kuma ya gyatta ya gyara wato halin shi to fa inna Allah ya tuba alai tabbas Allah zai karbi tuban shi saboda inna Allah shi Allah ghafurun mai yawan ghafara ne rahimin mai jin kai aya ta gaba ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يقول من يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم وش بكسني بكسني تاني شيوا الله له ملك السماوات والأرض ملك سمي دا كسي كوكسي دا كسا له دون الله وكي دا ملكي أسمع أكسر a tsakiya a karan kanka a numfashinka a tattakinka a cinka da shan shanka baccinka farkawarka duwa ke bayanan Allah to Allah shi ke da mulkin sammai da ƙarfi wani ana kiran su ake fam littakrir tambaya ce don tabbatar. tun a ah, to ai shi ne ya to Allah shi ke da mulkin sammai da ƙarfi yu'azibu man yasha yana yin azaba ga wanda yake so ويغفر من شاء كما ينا غفرا دولي شي صور الله كتاب تكون كانوا فاعل والله شفاء الله على كل شيء قدير أكن كومي ميئيكو لا يا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسامعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنوا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يحكموه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يغير قلوبهم لهم في الدنيا خزي ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo shine annabi muhammad la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr dan ke hanzari suke sauri zabzab zuwa ga kafirci yau kada wannan ya ta, ba kada da ne ka wannan suna kiran shi mai tafliya yani hakurkurutarwa da tausan zuciya kada waɗanda yusar suke gaggawa zuwa kafirci kada wannan gaggawa tasu zuwa ga ɓanna ya ɓata maka rai min na ƙalu amanna wannan bayani min tufidul bayan na daga waɗanda suka furta da kwaɗan harshen su suka ce amanna bi akwai mun yi imani da bakuransu amma walam tu'min qulubuhum zakatan su su imani ba shike nuna maka ka kaga magana akida ta sake zuwa ko sun ce sun imani da baki amma a zuciyarsu ba su yi imani ba wa min allazina hadu haka daga cikin waɗanda suka ce hadu sun koma zuwa ga hanyar Allah Allah ce min qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin A ina ne wannan? ولا يتمنونه أين لون يوى ولا يتمنونه أبدا بما قدم ايديهم والله عليهم بالظالم وانا نقص الجمعة أما تشكي مقرأ ولا يتمنوا أبدا تمنين يفهم منك ولا ناوي ولا يتمنونه كل ولا يتمنوه مئة كشري nono a cikin juma'a an wasu da nonon ko saboda wannan lamun din lamun nafi wala ya na tamannawunahu ay inna allama huna tanfi tamannin min minhu an gane ko inna tamanni muntafin min dalilin janibihi بدليل ما ارتكبوا من المعاصي والآثام والمخالفات saboda wala ya tamannuna ku mana ba za su burci mutuwa to a ka'ida kuwa in dai fi'ili ne mubarihi akwai al hamsa ya tamannuna ta tamannuna ya tamannaya ya tamannaya tamannai to wannan nu'ara za a bar ta in ta ci da lamun nafi amma in ta gama da wato harafi na nasaba to sai ka shafi ainihin nu'ara saboda dilala alal nasriya ko jaza ban gane ko gane ba can bakara da ce walai ya tamannau lan harfin nafi al-mu'akkad ya tamannau fi mudarihi ne mansubun bi hadfin nun ko ka ce mansubun bilal dalla al-nafi hadfin nun arafun wannan shine dalili saboda haka Allah ta'ala ya ce wanda suka ce mun yi imani da bakinmu a zuci ba haka ba daga waɗanda suka ce hadu wai sun koma zuwa ga Allah suka ce inna huduna ilai sama'una lil kadhib masu yawan jin zuci ta mallane sama'un duk inda ƙarya take sukan ba da aron shi sa daga cikin alamar halaye na yahudawa da kafirai duk inda magana da ba ta da inganci za ka ba da aron kwallo ka ɗauka ci kunninka daga sauran karya muhimmin lamari rafton sama'una lilkazili sama'un da ƙaumin akharin masu sauraron wasu jama'a can na daban lamme a tuka waɗanda ba su ma zo gare ka babban lantana su san karantarwarka ko an ba su labari na kunji-kunji su ɗora a kai su ci gaba da harkar gabansu yi harrifuna kalima kullum suna yawan cancan da kalmomi na addini min ba ba'd mawadhihi daga wato muhalli da gurabun inda kalmar take misali an ce su ce ainihin hmm, ra'ina ko suka ce ra'ina suka faɗi kalma madadin assalam sun ce assam alaika an gani sukan canza kalma ga mahallin ta su ɗauko wata daban su canza wa kulu hibba suka ce himba hibba ku ce Allah gafarta mana da suka ce himba alkama saboda izgilanci to shi sa mu mai da hankali mun taso a wannan ƙasar ta mu sai tafi ana cewa ai yanzu ana gaban annabi shawo wannan kalma na da haɗari mukiyan wannan hausar ta yaya za ka ambaci kalmar annabi sannan ka kawo shawo ko masu wannan magana in suka faɗa suna nufin zamanin zalunci ke kuma zai ce annabi shawo ne kawo magana annabi ko mutum ce da ka ai baƙonka annabinka wannan haɗari ne akwai kalmomi wanda bai kamata a bace su ba a duk barawon da ba a kama ba sunan shi muhammadu ai kare da kudin shi sai sha lahaula to mu kiyaye lafazin da ke zaba baki tare da wannan suna ta harifin ka wannan kuma karuruwan magana ne da bahaushe ke yi amma dole ka kalle su daga mahanga ta akida saboda wato kiyaye abin da ya kamata a tsare shi wanda bai kamata ba kuma a kautar da shi na fata an gane ko ina ne wurin سماعون للكذب سماعون لقوم أخلم يأتوا يحرفون الكلمة من بعض مواضيه يقولون سنة كثيرة إن أوتيتم هذا أخذوه إذا كنت يقول محمد صلى الله عليه وسلم sai an ba ku hukuncin da ya daidai da abin da kuke so ku karba kaji fa wa in lam tu'tau fa'zaru in aka ba ku abin da bai dace da abin da kuke so ya fata lokaci to kaga shine imani ai baya kai shine imani hukuncin Allah ko ya mai dadi ko masa ba shine ma na musulunci ni kauya ga hukuncin Allah kai kai wa man yuridu Allah fitnatahu duk wanda Allah ke nufi ya jarrabe shi ya fitine shi fitina anan shine a jefa mutum zaihu azzaihu shine karkacewa amma allazina fi qulubihim zaihun fayattabi'una ma tashabbaha wanda suke da karkacewa a ce Allah ya ce to am to ai kuma ga zamanin kin yau duk wanda ke ji wannan a ce da kai annabi ya ce ita to ai kuma a zamanin irin ne suna na da fitina a zuciyarsa misali hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin abu bakar nabi ya ce ba mutanen da za su ci riba in suka ɗauki shugabanci suka ne kawo bashi don su daga a'a ai ana nufin shugabanci ne al'am a'a idan ka tawai ga nabi kuma karfa a fili misali saboda ana cikin zamani irin da in nassi ya tabbata ba za mu taɓa kaucewa daga karantarwar nassi abada in ba ka wasu a jarabe ka da fitina a zuciya Hmm? to ya za a yi a ce ainihin namiji shi kadai ya auri mata har hudu wai masu suke suna kiran kansu yan feminism kuma sai ka ji ana yaba musu ai eh, wallahi gaskiya ne ai ya kamata a duba wannan wuri ne za a duba inda su addinan suka canza burin su canza musulunci suka ga musulunci ya fi karfin su kuma shi dalilin zagi yi ci bayan da sauransu kisa sa babban makaminka a rayuwa haƙuri da tsoron Allah tsoron Allah kuma shine ka rike musuluncin ka kawo har da kafa har ajali ka kuskura ka bi shirbaci na 'yan duniya to mutum zai damar da lokacin da za mu zaki amfani da Allah ka gwada falan tamlika lausha duk wanda Allah ya nufin shi da fitina ba ka iya mallaka mai komai daga ubangiji ula'ika waɗannan su ne waɗanda allazina waɗanda lam yuridillahu Allah bai nufi an yi tsahira qulubahum ya tsarkake zukatansu ba lahum fid dunya khizyun a gidan duniya suna da khizyu abin kunya tijarawa kaskantarwa walahum fil akhirati azabun azim kuma a gidan lahira يا عذاب بالضع كما جرس سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله